ɗauko lemun fiber life ta yi tare da glass cup ta zo gaban sani ta tsaya a kwaf ɗin ta miƙa mishi karɓa ya kafa kwaf ɗin a baki ya shanye bai rage ko kaɗan ba ƙara zuba mashi zubi ta yi ya sha rabin kwaf ya ajiye wata irin kasala ya ji ta rufe shi kan shi ya fara jin yana juya wani irin bacci mai nauyi ya yi awon gaba da shi dariya karat ta yi ta kalli zubi ta ce aikin kina kyau ƙawata fita ta yi ta bar masa ɗakin kairat kuma kama sani ta yi ta kai shi bedroom kan gado to yanzu kuma littafin zai ɗora Kairat godiya ta rika yi masani ta ce na gode sani na yi maka alkawari ni ko zan cika maka burinka na mallakar fauziya. Shi ma godiya ya yi mata nan sani ya kwashe labarin zaman shi da fauziya tun daga farkon zuwan shi gidanta har ya zuwa zubar mata da ciki da ya har kawo yanzu. Dariya kare ce ta ce amma kai ma sani shomi ne gaskiya ka yi mutum ƙoƙari amma zan ɗora daga inda ka tsaya. Duba waye ta kai ta yi ta ga har karfe biyar da minti ashirin da bakwai kai sani yamma ya yi sosai ya kamata mu bar gidan nan haka nan tashi suka yi su duka da zuma su fice su bar gidan lokacin da suka fito zubi suka iske zaune kan kujera ita da wani katon mutum baki karin da shi ga uban tumbi da ya ajiye kamar mai juna biyu ita kuma ta yi zaune tana ta zuba mashi shagwaba kallon mutumin kare ta yi sannan ta kalli yadda zubi ta wani shagwabe a gabansa dariya ta so kwace makairat da ta kalle su amma sai ta danne Zubi ta ce har kun fito ƙawata E, za mu wuce oke ina zuwa ta faɗa tana kallon mutumin ta bisa karin don ta yi musa rakiya. Daidai bakin gate ɗin ta ƙaraso ta ce to ƙawata. Sai gani na gaba kuma dariya kare ta ta ce ina kuma kika samu wannan katon mutumin mai kama da giwa ke bai wallahi kin cika kwashe-kwashe. Wannan ƙaton mutum haka ai sai ya kashe ka. dariya zubi ta yi sosai ta ce kai karat ba ki da dama kin riga kin san dai harkar neman kuɗi ce to ba ruwa na da munin mutum hmm to allah ya kyauta karat ta faɗa mu mun wuce sai mun yi waya oke ki gai da gida ƙawata sani sai an jima to sai an jima sanin ya faɗa tafiya suka yi tun nan suka samu napep. tare ta hauna ta zuwa gidanta shi ma sani daban ya hauna shi zuwa inda za shi zobe kuma ta koma cikin gida tana shiga wannan mutumin ya ce wace ce kuma wannan cikar matar aure ce kuma ba ta harka da manya ta fi son yara don kada ka yi tunanin za ka same ta ita ta fi son 'yan samari majiya karfi. koma kare ta yi ɗakinta ta ci gaba da hidimominta ta gama girkin ta tsaf ta sheƙa wanka ta sha ado tana jiran zuwan angon ta salim misalin karfe biyu daidai salim ya yi sallama gidan kai tsaye ɗakin kare ta nufa tun da girkin ta ne tarbar shi ta yi cikin tsabar duniyanci tare da yi mashi sani da zuwa ta amshi jakar hannun shi ta ajiye ta da ta je ta hada mashi ruwan wanka wanka ya canza kaya zuwa masu sauki sannan ya dawo falo ya fara ɗibar girki salamar sani ta fi karar daga ɗakin kanta ko ɗan kwali babu a hannun ta ɗauke da plate wanda ta shaƙe mishi shi da abinci don sani cin bala'i gare shi kamar jaki tana miƙa mishi plate ɗin ta yi ƙasa da murya yadda babu wanda zai je ta ce kada ka yi nisa yanzu aiki na zai fara don ina so ka gani da idanka ba baki Sani ya ce to mu gani a ƙasa dai ba cika baki ba za ka ji kuma za ka gani ba ni minti goma kacal koma ta yi ɗaki ta iske salim har ya gama cin abinci ya ki shingiɗa kan kujera zama ta yi saitin kafar shi ta fara wasa da kafar shi zuwa can kamar wacce aka tsikara ta tashi ta kunna switch din TV tare da ɗaukar remote control. Dan nawa ta fara yi tana ƙoƙarin canza tasha amma remote ɗin ya ƙiya. Bubbuga shi ta yi ta fara faɗi ko lafiya remote ɗin nan yake kallon da Salim ya ce maybe batirin sun mutu. Jiya fa na saka sabon batiri. Dama remote ɗin yana bani matsala barin jin aure na fauziya na gwada ko zai yi bata jira mai zai faɗa ba ta fita daga ɗakin bata je ɗakin fauziya ba ta ɗan gewaya baya ta yi jim ta dawo ta ce salima shi ma ba ta da lafiya fauziya ba ta da lafiya kuma ya eh, dace kanta yana ciwo su ba ni labarin jin gani salim ya faɗa yana nufar ɗakin fauziya bin shekarar ta yi daga baya tana tsallen murna don ta riga ta san bom inda ta ɗana lokacin tashin sai ai sani yana zaune ya ga wucewar salim kai na biye da shi nuni ta yi mishi da hannu a kan ya leƙo ta windo ya yi kallo salim na shiga ɗakin bai ga fauziya ba yana shirin shiga bedroom kai ta ce na ce dan allah idan ba damuwa ka duba min remote in ta ce min yana kan tv stand na duba ban gani ba jiwa salim ya yi cike da haushin karat ɗin in ban banta tsabar iskanci matar shi batar lafiya ita kuma tana magana a batar remote da kamar ya ci mata mutunci sai kuma ya ga rashin dacewar hakan gara kawai ya ba ta je ta yi kallon ta shi kuma ya ji da matsalar fauziya da kuma abin da ke damunta kan tv stand din ya fara dubawa karan farko idan shi suka sauka kan maganin hana ɗaukar ciki ɗauka ya fara dubawa take kan shi ya fara juwa tabbas wannan maganin planning ne kuma gashi cikin na wata ɗaya an sha kusan na rabi shiru yayi da maganin ga hannu Karati ta yi kamar bata gane wani hali Salim ɗin yake cikin sai ta juya kan kujerar da ke bayan shi ta duka ta ajiye wani magani kan kujerar. Sannan ta ce la ga shi maga remote din nan jiwa Salim ya yi ya kalle ta lokacin har ta ɗauki remote ɗin ta bar ɗakin. Hango wani magani kan kujera ya sa Salim ya nufi kan kujera ya ɗauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya ci gaba da maimaitawa ganin maganin zubar da ciki yanzu dama abinda da fauzi ke mani kenan ashe ni ke ta hauka na fauzi ya bata so na tunda bata son ta hada zuriya da ni tabbas abin da likitan nan ya faɗa gaskiya ne karrat kuma dawa ta yi ta windo kusa da sani suna jira abin da zai biyo baya fauzi ya fara Allah tana ɗaki tun da ta gama cin abincin rana ta yi sallah azahar wani irin bacci ya rika fuskarta nan kan abin sallah ta kwanta bacci ya yawon gaba da ita wata irin muguwar zuciya ta turne salim wani taɓuƙin baƙin ciki yake ji cikin zuciyarsa amma ya rasa ta inda zai bullo wa al'amari kwalan fauziya kira ya fara yi da iya ƙarfinsa fauziya fauziya cikin bacci fauziya ta jiyo yadda salim ke faman kwala mata kira a firgici ta tashi ta fito don da jin kiran ba na lafiya ba ne don ita bata ma san dawowar salim ɗin gidan ba tana fitowa ta zo gaban shi ta ce lafiya hufi me ke faruwa na ci kana faman kira na haka lafiya ce ta kawo haka miye wannan iye tambayar ki nake maganin miye ban san ko na miye ba ta yaya zaka tambaye ni akan abin da ban sani ba ku saukar mari ta ji a kumatinta kallon salim ta yi cike da mamaki dafa kumatinta ta yi tana shirin yin magana ya ƙara sauke mata yatsunsa biyar akan kumatinta wanda har sai da ta faɗi ƙasa ta fashe da wani irin kuka mai ban tausayi sani daga bayan windo dafa kumatun shi ya yi zama da sham ya yi a wurin don marin da salim ya yi fauzi ya ce yake kamar shi ne aka yi wa shi har cikin ran shi yake jin ciwon abin saurin kama shi kai da ta yi ta fidda shi daga gidan ganin yana neman tona mata asiri ta ce haba sani mu yi haka za ka wani faɗi zaune kamar wani mai shirin hawa bori ko kai ne aka mara iya abin da zaka iya kenan idan kuma haukanka sa aka gane mu fa ba wanda zai gane mu kin san ba abin da na tsanar rayuwa ta irin in ga abin da zai taba lafiyar fauziya gaskiya ki canza wani abu banda abin da zai sa a dinga dukanta kin ga wannan kyakkyawar fuskar tata ba ni sa abin da zai taba ta wallahi ba ki ji marin nan har cikin raina na ji shi ba na ji je ka da Allah ta faɗa tana ɗunga zashi waje kada ka sa a samu matsala za mu yi waya anjima Fita Sani ya yi ran sha ɓace, karat kuma da sauri ta koma cikin gida tana juya yadda Salim ke ta zuba wa fauziya ruwan bala'i. Shiga ɗakin Kairat ta ce lafiya dai nake jo hayaniya. Lafiya lau Salim ya faɗa, ya sa kai ya fice daga ɗakin zuwa ɗakin shi. Don ko kaɗan baya son Kairat ta sa abin da ke faruwa tsakanin shi da fauziyar, amma hakan ba zai hana shi ƙuntata mata ba. Hukunci kuma mai tsanani sai ta gane kuranta. Kallon Fauziyar Kairat ta ce lafiya ya naga kina kuka. wani aka aiko miki ya mutu banza zai ta yi da ita ta tashi ta ɗauki maganin da salim ya watsa mata ta shige bedroom ta bar ta a nan ta yawa baki kare ta yi ta ce hmm kya ji da shi banza na riga na san komai da ki faɗa da karki ki faɗa duk ɗaya ne a na kuma zan ci gaba da bibiyar ki har sai na cimma burina. Masu sauraro duka-duka nan zamu dakata a cikin wannan littafin na